Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. Sha'ibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar Madina Dauda ta fara da tambayar Farfesa Muhammad Faguji Ishaku kamar haka. Cinsu ne ingancin nan ko ta me? A'a ba abinci ne kawai ba. An inganta su ne ta yadda za su gadar da wannan yawan nono. wato gadonsa suka yi aure aka har hada na jinsi daban-daban na su shanun daban-daban a ce wata saniya guda ɗaya za ki ga tana da kakanni daban-daban ɗabaka ɗabaka an bi shi hawa hawa hawa har ya kai ga tun daga wata kakata da kwanon sha ɗaya take badawa sai a samu a haɗa aure da wata mai kwanon sha uku sai a haɗa da wata in aka samu wata wanda za ta kai kwanon sha biyar shi da haka za a yi ta gina yawan yawan iya nonon da take badawa din ta hanyar auratayya waɗannan shanu ne wanda in an ce masara mai aure to wannan su kuma sai a ce shanu masu aure saboda ta hanyar auratayya ne ake ingancin domin in muka ce kimiyya kada wani ya ɗauka kamar ko wani sinadari ake musu allura ko na abu a'a auratayya ce ta zaɓen jinsi yadda ake kamar yadda mutum zai ce ni ina son mata yar gajeruwa baka ina son ‘ya'yana duka su zama baƙaƙe ‘yan guntaye to sai je ya samu mata gajeruwa domin jinsinsa ya zama dai daidai jinsin da mutum yake so su masana sun iya gano su fahimci wanne ne da wanne ne in aka ɗaura aure zai haifar da abu kaza to ta nan ake gina wannan ingancin da muke bayani a kai to hakika akwai akwai inganci da bangaren nono akwai inganci ta ɓangaren samar da nama akwai kuma inganci ta ɓangaren girma da wuri. Bari mu zo ta ɓangaren auduga. Ɗazu mun yi magana mun yi batun dalar gyaɗa hmm. mun yi batun su wake su masara da su wane ne ba mu taɓo ɓangaren auduga ɗin ba. To yaya batun inganta nomar auduga take yanzu a shiyoyin nan gaba ɗaya na ƙasa? Tabbas kin ga an yi maganan iri na auduga yana cikin iri ire-iren da aka sako sababbi a muka a nan ƙasa kuma ma'aikatan shi profesa su suka yi aiki kan wannan audugan bt katin so kuma ita wannan auduga a yanzu ma zancen nan da nake yi da ke irta an fara raba ma manoma domin su kwatanta noman shi har hata a nan abuja fct zan baki misali kamar kwanaki mun je karshi ban ma san da wannan ba sai da muka je wani abu daban ya kai mu na bangaren noman mun je mu kara masu magana ne kan wasu sababbin fasahohi da aka samu ta bangaren noma a nan fadar sarkin kashi sai suke gaya mana ai an ma zo an kawo masu iri na auduga domin ana son su shuka kuma za a ba su tallafi na abubuwa da za su yi domin noman wannan audugan to kin ga kenan wannan irin ta samu karbo kuma tabbas ina son ki sani a wannan iri na audugan wajen samun yield shi tabbas ya fi na da da muke da shi sosai ba ma kadan ba sannan na biyu gashi kuma yana an yi shi ne wanda zai resistant kwari da sauransu masu bata auduga tun yana gona saboda haka tabbas inganci kan za a samu noman auduga wannan karan za a samu iri kuma auduga auduga za su fito tabbas za mu gani yanda auduga yake kuma ta kasan Hausa inda aka saba da noman audugan sosai wajajen su Katsina da sauransu ina son ki sani idan kika je can yanzu duka manoma suna da labarin wannan iri kuma nema suke kuma har gobe suna ƙara tambaya ina za su samu wannan iri domin noma shi Profesa lokaci ya fara hararar mu bari mu zo jawabinka na ƙarshe misali kai mana bayanin um, audugar da aka inganta ta meye ta da wadda muka saba gani a da bambancin uh, ta bangarori guda uku ne na farko na yi da wuri gajarta daɗewanta a gona na biyu rashin bukatuwa da magungunan sinadari na kare ta daga ƙwari da cututtuka na uku inganta shi tsayin zaren da shi audugan yake kawo. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Wakil mu Abuja Madina Dauda sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shi ne ya ci da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba zo mu dangalo na arziki mu kama noma yayi na ci gaba